demokradiyya a yau. Cikin shirin jami'an tsare jama'a ko masu yin hidimar masu mulki. Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makonni da suka gabata mun gabatar muku da sharhi ko kuma shiri kan zargin masu mulki suna amfani da jami'an tsaro wajen ƙuntata masu sukan lamiri ko adawa da su. Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa. Tear gas exploded at that gate. tuna baya ga garkame babbar kofar shiga majalisa da 'yan sanda suka yi don hana tsohon kakakin majalisar Aminu Tambuwal shiga bisa umarnin tsohon su Feto Suleiman Abba da akan yi sanadiyar jefa barkonon tsohuwa ga 'yan majalisar. In an tuna jihar Rivers ma tsohon kwamishinan 'yan sanda Joseph Imbo ya datsa hanya inda ya na tsohon gwamnan jihar Rotimi a Ameci wucewa. Ga dai misalai barjak har inda aka yi zargin 'yan sandan na taimakawa a arce da akwatin zaɓe ko kuma bayan mai basu kuɗi a siyasa yayi nasara su fito kan titi suna tsalle suna murna kai ka ce 'yan sa kai ne a harkar bangar siyasa ba wai 'yan sanda da suke wa dukkan al'umma aiki ba. Hatta wannan fitina ta Boko Haram ta biyo bayan yadda 'yan sanda a wani faifan bidiyo suka rika ɗauko wasu mutane masu kama da guragu suna ta zuba musu harsashi kamar yakin duniya da furta miyagun kalmomi na nuna kiyayya. Ko da kashe mariga shugaban 'yan Boko Haram Muhammad Yusuf, ai jami'an ne aka ɗaura wa laifin har ma aka gurfanar da su gaban kotu a nan Abuja. duk da dai ni ban san inda shari'a ta kaya ba. Zan sanya kafar wando ɗaya da duk 'yan sandan da suke saba doka. doka ko wa 'yan siyasa wajen tafka son zuciya in ji su sufetin 'yan sanda na yanzu solomon arase wannan wuce gona da iri ba kan 'yan sanda ya tsaya ba don ko a kwanaki nan dab da abuja wasu sojoji sun tunkuɗa wani da suke zargi cikin kwata da ɗaukar bulala suna shauɗa masa na samu labarin an damƙe waɗannan sojoji da ke saba doka bayan kafafen labaru sun yi ta yaya ta wannan ƙetar idan shugabannin jami'an na musanta cewa ba sa iza yaransu su saba doka don biyan bukatun masu rike da kujeru siyasa da ba sa mutunta dokar to me yasa su kuma ƙananan jami'ai ba sa taka tsantsan in sun sa abin da aka tura su saba doka ne ga wani jami'in yan sanda da ya nemi magana da sashen Hausa kan korafin ana tauye musu haƙi ka a baka sai ka iya ajiye miliyan ɗaya zuwa ɗari biyar in aka baka area commander dama miliyan biyu ne kamar Lagos miliyan biyar ne duk abin da ka sani mai gidanka shi zai tura ka kai amma in ya faru da kai zai janye kanshi ko kuma ka dame shi eh, ya fasta naka ko a jan ko maiduguri ko adama haka suke fasta mutane ka ga mutum ya je ya koma masallaci ya koma coci yana kwana bai da wajen zama za a maka taransa ba allowance ba kuma tun daga rank of aig vig dc dukkan ba su da gaskiya su suke tura mutum junior nasu rank ya zai wuce gona da iri. har dai fararen hula ba za su kauce wa saba doka ba har dai jami'an tsaro ba za su daina cin zali ba har dai alkalai ba za su daina biya wa 'yan shaidar zur ba alhali ga gaskiya suna gani karara wannan canji da ake fata samu a najeriya akwai dogon zango kafin cin mashi Idan kun tuna mun kawo muku bayanai daga jihar Kebbi kan yadda 'yan sanda suka kama malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kebbin Abubakar Ɗantani Meli bisa umarni ko ƙararsa da Sanata Bala Ibnu na Allah ya shigar. Rurar 'yan sanda ta jihar Kebbin dai ba a hukumance wata ce ba za ta yi magana a kai ba. To mun ne magana da mukaddashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai ritaya Malam Yakubu Muhammad Daudawa. Mun fara ne da tambayarsa ko me yasa a ganin sa 'yan ƙasa suke yi wa jami'an tsaro ko 'yan sanda kallon masu yi masu mulki hidima amma ba talaka ba? Wannan tunani ya samu asali a kan rashin fahimtar ayyukan 'yan sanda a Najeriya. 'Yan sanda ba talakawa kaɗai suke ma aiki ba, har da manya. da gwamnati da kowa da kowa da ka sani wanda duk ya kai ƙara ga 'yan sanda za su saurare shi. Hmm. Saboda kan tsari aikin 'yan sanda na Najeriya farko in sun karbi ƙara daga kowane mutum ne to za su saurare shi sannan su bincike. Hmm. Idan suka yi bincike hmm. suka samu mai laifin nan idan ya san wanda ya laifin ya ce wane ne laifin da a tafi a je a kamo shi. za a gurfanar da su a caji ofis din kai ka hidi karar kai da sau kara ka hidi karar a tambayi ka shaidu wasu masu kakar hasi su kamar yan sanda su ne musu tambayoyi na nuna suna goyon bayan mai laifi to ba haka ba ne ba tambayoyin duk da yan sanda za su yi ma wanda ya kawo kara a police station su ne tambayoyin da suke tsammanin za a yi musu in sun kai kes a kotu. Zancen janye jami'an kariya da ake baiwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Ziri eh, Tambuwal. Ana zargin cewa shugaban kasa ne ba da wannan umarni a janye waɗannan mutane amma ya bi umarnin shugaban kasa ba tare da bin bahasin janye waɗannan jami'an tsaro ba ta haka waɗansu suke kallon ai alamun yadda ake yan sanda masu mulki suke wa hidima ba bukatun jama'a ba. To a ce mamu wani dalili sa aka ba su tsaro sannan wani dalili sa aka janye domin idan shugaban ƙasa gama aiki cewa ka janye 'yan sanda daga wurin wani daga wurin wani of course yan sanda kullum na cewa sun yi kaɗan a ƙasar nan sun yi kaɗan a ƙasar nan hmm. to idan aka ba wasu kariya hmm. ga yan sanda hmm. to lokacin da ya kamata ba za a ba su bila ba akwai lokacin da tsaron su zai kyautata to sai a janye su. Eh amma ku ban tari numfashinka ba amma dalilin da yasa aka bai wa um, Aminu Tambuwal kariya shine yana kakakin majalisar wakilai ta tarayya. bai daina zama kakakin majalisar wakilai ta tarayya ba amma abin da ya faru ya canja sheka daga jam'iyya ta shugaban kasa wacce take mulkin Najeriya ya koma jam'iyya ta yan hamayya wannan ne dai abin da ya faru kuma a daidai lokacin da aka janye masa jami'an tsaron sa ko da shugaban kasa ya bada umarni a lokacin da aka janye aka janye mishi jami'an tsaron sa hmm. don ya canza sheka hmm. ya rubuta ma inspector general of police cewa ran shi na cikin hadari rayuwar shi na cikin hadari a domin mishi a domin shi ya sandan nan kaga bai rubuta ba to ko bai rubuta ba ita ya san cewa lallai tsaron shi lafiya lau ah. rayuwar shi ba ta cin haɗari. To amma me yasa ba a janye wa David Mark ba wanda shi yana cikin yana shugaban majalisar dattijai kuma yana yana kan mukaminsa shi ba a janye masa ba tunda bai canje shiga ba. Ai magana nake ga maka kenan. A ta waje ku ba za ku gane ba. Rishin tsaro ga mutum shine rayuwa ta tana cikin hadari ina neman kare 'yan sanda. ko kai ka zo Najeriya kana ka ji lalle rayuwa kana cikin hadari kana iya tambaya ajiya baka tsaro har lokacin za ka koma Amerika yan Najeriya ne ba su haƙin su ba to ba za ka tabbatar da cewa shi David Mark bai nemi wannan tsaron ya ci gaba zama da shi ba saboda na ganin akwai barazana shi kuma tambuwar da ya gama cewa ya rubuta takarda cewa lallai rayuwar na cikin hadari ba na a maido mashi idan ya yi haka na ba a maido mashi ba to shi za a ci ya bi umarnin shugaban kasa. Eh, DIG Yakubu mai ritaya tambuwal eh, eh, shi wannan Anko Suleiman Abba ya bayyana gaban majalisa Ƴan majalisar wakilai ta sun gayyace shi zo ya ba da bahasi kan abin da ya sa ya janye da zuwan sai ce shi bai ma amince cewa tambuwal ne shugaban majalisar wakilai ta tarayya ba. To ai wani ra'ayin shi ne. Shi wani ra'ayin shi ne. To ba ka ganin ya yi amfani da ra'ayinsa wajen janye jami'an tsaro? wajen baiwa waɗannan kariya da ake baiwa tambuwal hakkinsa ne a bashi a matsayinsa daidai wannan mukami da yake da shi amma kuma tun da wannan bayanin baka gani akwai akwai alamar cewa ya kauce daga ayyukansa ya shiga yana yin wani wani yana bin wani al'amari daban ko kuma wataƙila ma ya shiga siyasa fatan a riba ke shi in ce mishi albasa ba wannan ansa shi kamata ya ba da shi wannan tambayar shi kamata ya ba da amsa amma yana da hujojin shi da yasa ya wannan jawabi yana da hujojin shi a tabbata kuma lauya ne ba ma aiki kaɗai ba lauya ne kuma saboda kai ana da hujjojin shi na shari'a da ya sa wannan jawabi saboda ka ba zan a kin shi in um, akwai waɗanda suke ganin waɗannan abubuwa da ya tun da farko akan wannan mukami su suka janyo ya rasa mukaminsa saboda daga baya da ya juya ya ga alamar cewa al'amari sun sauya eh, ko kuma PDP ta faɗi zaɓe sai kuma juya wa shugaban ƙasa baya Jonathan dalilin da ya sa ya rasa mukamin sa kenan. To ba ni ɗauke shi aiki ba, ni na ya a matsayin mukaddashin Sufeto Jarar na 'yan sanda, ban kai ga IG ba ko ɗaya ce ban kai ga IG ba saboda ban san yadda aka yi shi ba ban kuma san dalilin sa aka cire shi ba wani dan majalisar dattijai a jihar Kebbi bisa zargi ya kai karan wani malamin makaranta wadda ke rubuta makala a dandalin Facebook yana zargin dan majalisar da rashin kula da jama'a da ko kuma bukatun jama'a da ke mazaɓarsa ya fi mai da hankali kan bukatun masu hali kamar sa saboda yana da jirgin sama eh shi dan majalisar dattijai kai ya yi wa yan sanda magana yan sanda suka kamo wannan mutum Wadda mutane suna ganin cewa wannan daidai shi mai marubuci yana da yanci ya rubuta kuma babu abin da ya faɗa a cikin rubutunsa da na cin zarafi ko batunci ga shi eh, ɗan majalisa bala ibn Allah alal misali me yasa yan sanda za su kamo mutum kan irin wannan zargi alhali suna da rubutun da mutumin ya za su iya tantance in akwai laifi a ciki ko babu laifi dalilin nisa ƴan sanda za su kamo mutum a irin wannan ƙara, ko akan wannan Shi mm. shine an kawo musu ƙara. to ba za su ce ta yi ka ba sai sun bincika sun maka tambayoyi in suka yi ma tambayi sannan sai a tafi a je a nemo wannan mutumin da ake ƙara. Mm. shi ma a zo a mai tambayoyi kamar yadda faɗa al'adu Hmm. ga shi mai kara ga wanda ake kara kai mi yi maka ka raye mani a bincika idan 'yan sanda suka bincika su ga lalle an aikata laifi wanda kuma 'yan sanda suna da hurumin su bincika idan ya shafi bata suna sata kisan kai da irin wannan ko 'yan sanda za su shiga ciki ruwa ke saki za su kira mutumin nan su bincike shi in suka bincika su ga lalle bai da laifi to sai su ga mai kara wannan mun bincika ba laifi Masu da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin mukaddashin Sufeto Janar mai ritaya Yakubu Muhammad Daudawa da Nasiru Adamu Elika da kuma da Rediyo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.